لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون hakika halittar sammai da ƙasai ta fi halittar mutane girma saboda girmansu da faɗinsu to wanda ya halicce su tare da girmansu da faɗinsu mai iko ne akan tayar da matattu daga kabarinsu su dawo rayayyu don ya musu hisabi kuma ya saka masu sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba ba sa ɗaukar izina da hakan kuma ba sa sanya hakan ya zama dalili akan yiwuwar tashin alkiyama duk da fitowar safili